ina muku barka da zuwa da kuma godiya akan karɓa wannan gayyata da kuka yi a sunana comrade zaharaddin ɗayar na kazalla ƙaura a shugaban gidauniyar na kazalla foundation matashi da kishin ƙasa mai rajin kawo ci gaba da kariya ga haƙƙin ɗaran mun taba ku ne a wannan yammaci domin mu nuna ɓacin rai da kuma barantar da kaina akan wata takarda da aka yi ƙirarin a aikewa ofishin mai girma shugaban ƙasar Najeriya President Bola Ahmed Tinubu a wacce take kunshi da wasu zarge-zarge da kiraye-kiraye marasa tushe da ma'ana a irin demokaradiyya wadda aka yi zargin Honorable Aminu Sani Jaji dan majalisar wakilai mai wakiltar yankin ƙauren Namira birnin Magaji a majalisar tarayya da wasu zarge-zarge marasa ma'ana. na farko dai ina so in tabbatar mu da mutane wannan takarda ba daga gare ni take ba a matsayina na wanda an ka sa a matsayin ciyaman na wannan takarda ƙarya ne yaudara ce ƙage ne ban san da ita ba ban ci a ba kuma ban san wanda ya yi ba kuma ina kira ga shi mai girma shugaban ƙasa da aika ce an aiki da wannan takarda ofishinsa da hukumar tsaro ta farin kaya da shi kan shi mai girma dan majalisar tarayya honorable aminu sani jaji da sauran al'umma musamman wanda suka fito daga yankin ƙauran da birnin magaji akan su yi watsi su yi fatali da wannan takarda da abin da ta kumsa domin babu abin da a ciki sai yunkuri na cin zarafi da da da ainihin kazafi da warfe ga shugabanni masu muhimmanci irin honorable aminu sani jaji da wannan nake kira ga hukumomin tsaro da hukumomin da suka dace akan su tashi tsaye wajen ganin an yaƙi wannan ɗabi'a da take daɗa yaɗuwa a cikin al'umma inda kowa zai iya ɗauka biro ya rubutu ko ya shiga social media ya faɗi maganganu mara ma'ana waɗanda ba su da hujja ba su da asali domin ganin an ɓata sunan wasu ko wani domin biyan buƙatar wasu ko wani a wannan ba daidai ba ne ba kuma ina yin tir ina yin Allah ware da wannan sannan ina kira ga matasanmu mu guji abunda zai zubar mana da mutunci da kima mu guji abunda zai mana illa ko kuma yarfe ko kage na siyasa wanda ka iya jefa rayuwar mu cikin hadari a matsayin mu na manyan gobe wanda ake sa ran zamu jagoranci ƙasa ko a kowane irin lokaci a daidai wannan gabar zan so in ɗaya tsokaci akan ni abin da sani hasali game da honorable aminu sani jaji honorable aminu sani jaji na san shi mutum ne mai kima mai daraja wanda yake faɗita shi. akan gani ya kawo ci gaba ga al'ummarsa ya ya engaging matasa a hanyoyin da suke productive wanda za su taimaki kansu su taimaki al'umma su yi adon value to the society ba zan so in fara lissaye-lissayen irin waɗannan na alheri waɗanda ya ba ba shi bane ba amma dai ina tabbatar da cewa ni ina ma honorable ibn sani jaji fatan alheri ina mashi sa rai ina da yaƙini akan shugabancin shi ko ina fatar mishi alheri da fatar cewa ya zama maslaha ko kuma Allah ya bashi ya zama maslaha da yake nema ya zama ma al'umma da ma a ƙasa baki ɗaya magana kiraye ma da wannan takarda ta ƙumsa akan cewa lalle lalle sai dai a fito a yi kiraye ga abinda ake kira recall a turanci a kirawo dan majalisa wani abin da ya ji wai akan ya dawo gida so ina ganin wannan bashi da asali bashi da tushe a doka ba shi da asali ba shi da tushe a tsarin sha'anin siyasa da ita kanta gwamnati al'ummar da suka zaɓe shi suna nan kuma sun san wa suka zaɓa kuma an san suwa suka zaɓe shi ni ina ga idan akwai buƙatar a yi mishi karanye ba wata takarda za a fitar ba mara ma'ana wanda ba a ma san daga inda ta fito ba ana ambata sunan mutane bisa ƙarya da ƙazafi da ƙage A wayanda suka yi zaɓen nan an san suna nan inda su ne suka fito suka yi wannan kira za a tsaya a duba so kasancewar duk cikin nan babu wani wanda ma ya san wani mutum guda wanda aka ambata a ciki kila daya ko biyu su wuce ba kamar ni kaina da aka sa a matsayin man kaga wannan takarda ba ta da asali ba ta da tushe musamman yadda na hito yanzu ni karyata ta na tabbatar da bani da samu a cikin ta so magana a kira wani abin sani jaji ya dawo gida matsala ce da ta shi da magoya bayan shi waɗanda suka zaɓe shi a matsayin dan majalisa idan da ba su amince da shi ba za su zaɓe shi ba kuma ya koma ko ga ya koma ko a kira shi ko a kira shi wannan ya yi dangana ne kacokan akan al'umma wa'annan mazaɓu na shi wanda suka zaɓe shi saboda ina kira ga al'umma su yi watsi da wannan su yi fatali da shi ba daidai ne ba ba abin da ya dace ba ne ba kuma ina ganin yarfe ne da ƙage na da abun nan na siyasa so ina kira ga mutane mu ci gaba da addu'a da fatan alheri na zaman lafiya gare mu duk abin da zai kawo rigima ko jayayya irin wannan lokaci da muka samu kanmu ba daidai ba ne ba ya kamata mu kiyaye shi mu kare mutuncin mazanin shugabannin mu a da wannan nake addu'a Allah subhanahu wataala shi ci gaba da bamu kariya shi taimake al'ummar mu ta Najeriya shi ba mu tsaro da zaman lafiya wantacce da yawa arziki mai dorewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh